nafsi alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna yini na biyar a cikin wannan wata mai albarka na ramadan hijira da shida. wanda ya daidai da biyar watan uku na dubu biyu da ashirin da biyar ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu safat aya hamsin da takwas afama nahnu bimayyitin أعوذ بالله وما نحن بميتين na'am bismillahir rahmanir rahim afama nahnu bimayyitin shin yanzu mu ba mu kasance masu mutuwa ba ko kuma shin akwai yiwuwar zamu iya mutuwa wannan yana daga cikin ci gaba daga cikin maganganun yan aljanna malamai shin a baya da ubangiji ta ala ya ba فأقبل بعضهم على بعض يتساءلوا sashe da sashe zai fuskanci juna ya rika yi wa juna tambaya to cikin tattaunawa da maganar da 'yan aljanna suke tambayar junansu wannan daɗi da muke ciki shin za mu mutu ne akwai yiwuwar mu sake mutuwa ko mu ba masu mutuwa ba ne mutuwar da muka yi ta farko ta isa shi sa suka ba da ansa da kansu illa kanal ula, mu ba masu mutuwa ba ne mutuwar da muka yi ta farko ita ke nan wa ma na hannu bi mu'azzabin kuma mu ba mu kasance waɗanda Allah zai azabtar da su ba ba za a yi mana azaba ba ka san karshen daɗi a ce ba mutuwa kuma babu yankewar daɗin da aka kalmomi biyu fi ha abadan za su dawwama har abadin abada wannan ya fi komai daɗi ta abin da aka ce ba shi da iyaka daɗin da ba shi da iyaka shi ne daɗi na biyu babu mutuwa hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yi uta bil mauti ala surati kaf za a zo da mutuwa tsakanin wuta da aljanna a zo da ita a bisa surar rago kamar rago sai a ce da 'yan aljanna ya a halar janna a ta'arifuna ma haza yan aljanna ko kun san me wannan sai su ce na'am innahu al-maut ya mutuwa ce ya ahlan nar ya ku yan wuta a ta'arifuna ma haza ko kun san me wannan sai su ce innahu al-maut mutuwa ce Allah ya ce sai a yanka mutuwar ita da kanta za a kashe ta a yanka ta sai ce ya halar janna khuludun bila maut wa ya halar nar khuludun bila maut ya ku yan aljanna ku dawwama ba mutuwa ya yan wuta ku dawwama ba mutuwa